dama baba ina da magana ka san shi har kullun soja a gida shine babba kuma shi zai ba da doka ko yana tare da wane ne dama abin da nake so duk yadda za a yi karfe shida baba ka taimaka a waje saboda akwai wani fita da za yi gobe patrol za mu kai kusan wata biyu muna patrol sus sus na ke ma na gaya miki sus sus ba na son ga kowa a waje har baban ma yauwa kai me kake fada ne ni da gidana kuma ka mamaye can nan ma ɗakin da na samu eh sai kuma ka zo kana yi min magana wai za ka samun doka wani lokaci ba gidana ba ne eh yanzu shi da tarbiyyar da nema da sauke ƙur'ani da kawato wato, yanzu ka ɗau kwandon iskanci da shaƙiyanci ka sa a kanka kenan baba soja ne dan iska soja soja ba mutumin banza bane. Allah ba ba saboda abin da ya sa ma ba zan doka ba ta hauka yanzu ba saboda daraja iyaye nan ƙasa ba sauki sama za a iya sulhu kaga soja ne ni kuma ɗan sanda ne ni ɗan karota ne ni in ta juye ɗan union ne ni in ta juye ɗan agaji ne ni idan ta kai ta kawo ɗan hisba ne ni idan rai ya ɓaci zan iya kwamati daga har agaji zan iya yi zan iya gadi kaga abu goma nan daga na gaya ma aiki na ne saboda haka idan kunne ya ji jiki dai ya tsira ai takin tiyafa ai takin kiyafa kawai ka tafi kawai sai na da an ta juye ni fahimta zuwa Allahu wa kai mana magani abinda ana ji da na gani hukunci mu gani rayuwar mu da hawa